sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. Wani babban kalubalen lafiya da ake gani a halin yanzu shine yadda jama'a ke tsoro ko kuma kaucewa gwaje-gwajen lafiya ciki kuwa har da na wajibi da suka kunshi gwajin nau'in jini ko kuma rukuninsa duk da muhimmancin hakan ga lafiyar jama'a. Wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mayar da hankali a kai. Sai ku biyo mu. A baya bayan nan bincike ya gano yadda jama'a kan wa yin gwaje-gwaje kama daga na wajibi ko kuma a lokacin kamuwa da cutuka walau ko saboda tsoron gano wasu nau'ikan cutuka da ke tare da su ko kuma wani dalili na daban batun da kwararriya a fannin gwaje-gwaje da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano fatima abubakar ke cewa akwai buƙatar wayar da kan jama'a game da muhimmancin gwajin wanda mutane suna buƙatar a wayar da a ƙara wayar da kansu ana yi amma a ƙara wayar da kansu game da amfanin zuwa asibiti domin gwaji da kuma illar rashin yin haka da kuma lokacin da ya kamata a yi ba wai sai lokaci ya ƙure ba yanayin yadda mutane suke zuwa asibiti kamar yadda muke gani yau da kullum gaskiya mutane ba sa son zuwa asibiti yadda ya kamata ƙalilan ne daga cikin mutane suke zuwa asibiti domin gwaji Watakila ko an je asibitin idan ba a yi gwaji yadda ya kamata ba za a sha magani cuta ba. so abin da na fahimta game da rashin zuwan mutane asibiti rashin zuwan mutane asibiti yana da dalilai da yawa na farko dai wanda ya fi muni kuma aka fi ya fi yawa a cikin mutane shine rashin sani amfanin zuwa asibiti na biyu kuma akwai aƙida wani in me zai sai ya ce ni ba zan je asibiti ba balantana a kai ga yin gwaji na uku kuma talauci babu tana hana abubuwa da dama masu iya magana na cewa gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah Mustapha Umar wani matashi ne da a baya baya mutunta tsarin gwajin lafiya don ɗaukar kariya ya bayyana mana dalilin da ya sanya shi sauya salo da yadda a yanzu yake duba lafiyarsa akai-akai ta hanyar gwaje-gwaje a baya ba ban damu da gwaji ba duba da yanayin yadda da al'adu da kuma nature na rayuwar mu so na taɓa insisting mu je mu yi gwaji da wani aboki na mu duba lafiyar mu sai nuna mun akan mu bari sai zuwa wani lokaci so sakamakon haka kwatsam sai ya kamu da rashin lafiya a cikin kwana biyu ya rasa ransa wanda ganin haka ni ma sai ya tsorata ni daga nan kuma sai na ba da hankali gurin gwaji ina zuwa asibiti domin a gwada ni a bani maganin da ya dace nakan nufi likita ya tambaye ni in ya tambaye ni shi zai bani shawara ga irin irin tesis ɗin da zan yi so wannan gaskiya ya sa na fahimci lalle gwaji yana da matukar amfani mutum ya je a gwada shi a yayin da ba shi da lafiya. A lokuta da dama matsalolin da kan biyo bayan gwaji musamman a asibitocin da ba su da kwarewa na daga cikin dalilan da kan sanyaya gwiwar jama'a wajen yin gwajin duba lafiya inda a wasu lokutan akan samu tangarɗar na'urar da kan bayyana mutum yana ɗauke da wasu cutuka wanda a zahiri baya da su kamar yadda Muhammad Kwairu Waziri ke cewa. Yau idan ka ɗauki mara lafiya ka kai shi kamar irin primary health care aka je aka yi mashi gwaji sai a ce maka a ga abun da yake damun shi a ce maka ulcer ko wani makamanci haka kamar gobe idan ka tashi ka je irin general asibiti sai a ce ma aiki san ba ma wannan abun bane yake damun shi abun da yake damun shi daban sai ka an faɗa ma to hakika wannan babban kalubale ne da muke fuskantar shi na biyu kuma shine rashin samun ganin likita a kan lokaci Hakika ana shan wahala yayin da ka ɗauki mara lafiya ka kai shi asibiti za a yi mishi gwaji. Domin kuwa kamin ka samu izini shiga wajen gwajin babban ƙalubale ne. Za ka ga mata suna zaune ba wurin zama ga wahala ga wannan. Sai na uku kuma rashin wadatattun asibitoci a ƙauyuka. Hakika akwai jihohi da dama wanda za ka samu ƙauyuka da mutane suke fitowa kafin su shigo cikin gari idan za su zo su nemi asibiti za su yi tafiya mai tsayi kafin su zo su samu. da ƙari akwai batun bankaɗo wasu nau'in cutuka a yayin gwajin wanda a baya mutum bai san yana ɗauke da su ba. Wannan tsoro kuma a cewar masana na daga cikin dalilan da ke hana jama'a yin gwajin duba lafiya. Sai dai ƙwararriya a fannin gwaje-gwajen Fatima Abubakar ta ce gano cutar da ke damun mutum duk muninta shine mafi a'ala fiye da zama da cuta ba tare da sani ba. Tsoro yana cikin abubuwan da ke hana mutane zuwa asibiti domin gwaji. So abin da nake son mutane su sani kuma su saka a ransu cewa shi tsoro ba magani ba ne. ana jin tsoro musamman bari baka misali da mutuwa mutum zai ji tsoron mutuwa to tsoron da yake ji na karya mutu ba zai hana ya mutu ba illa zuwa asibiti a kan lokaci yana da matukar amfani sosai idan mutum ya tafi asibiti aka san me ke damunsa cikin lokaci ba tare da wannan cutar ta kama jikin shi ta mashi illa ba ka je gwaji an ce kana da cuta kaza watakila cutar ba wacce ake da maganin ta a ƙasa ba ce a'a to wacce za a iya baka magani ne ta wanda wanda za su rage mata kaifi a'a za su kara maka karfin garkuwar jiki ta hanyar da zaka iya yaki da wannan cutar ko kuma shawarwari ne zaka samu ta yadda ta hanyar abin da zaka ci da kuma yadda zaka kula da kanka su tana ai zuwa asibiti bai taba kasancewa illa ba tsoro kuma bai taɓa kasancewa magani ba kada jin tsoro ya sa gwiwar mutum ta yi sanyi gurin zuwa asibiti sani cikin lokaci shine magani in ba a magance ce ta gaba ɗaya ba haƙiƙa za a ci galabar wannan cuta in ba a samu kashi tamanin ba za a ci sa'a za a ci galabar ta kashi saba'in so zuwa asibiti bai kasance wani abu da zamu ringa jin tsoro a kai ba hasali ma zai karfafa mana gwiwa ta halin da idan baka da shi za a ce baka da idan kana da shi kuma ba karshen rayuwa ba ne idan baka warke ba za ka samu hanyoyin da za ka kula da kanka. Baya ga gwaje-gwajen duba lafiya jama'a kan kauce wa hatta gwaji a lokacin cuta ɗabi'ar da ƙwararren likita Dr. Sani Tijjani Ibrahim ke cewa yana da matukar illa ga lafiyar jama'a. To babbar illar rashin zuwa asibiti domin duba rashin lafiya shine ta'azzarar rashin lafiya domin ah, babban muhimmin muhimmin abu a zuwa asibiti a kan lokaci shine gano ciwo da wuri da kuma magance shi a lokacin da ya kamata kafin rashin lafiya ya ta'azzara ya kai wani ah, yanayi da da zamto ya wahalar da shi kansa wanda zai taimaka domin samun lafiyar da kuma shi wanda yake fama da rashin lafiyar. Ina ba wa mahukunta shawarar inganta ma'aikatan lafiya domin samun sakamako mai kyau na samar da lafiya sannan ya zama an samar wa da asibitoci abubuwan da suke bukata na gudanar da bincike da kuma magance cututtuka ƙara wayar da kan al'ummarmu wannan nauyi ne da yake kan mu kan ma'aikatan lafiya da sauran al'umma baki ɗaya da kuma gwamnati kanta abu na gaba shine karin karfafa gwiwar mutane su rinka zuwa gurin kwararru kowane bangare na lafiya da yake da alaka da abin da yake damun su sannan abu mai mahimmanci shine gaskiya akwai bukatar gwamnatoci su saka ido sosai akan guraren sai da magani akwai buƙatar hukumomi su mai da hankali gurin sa ido saboda ana sayar da maganunuwa barkatai haka za ka ga kowa kawai da ya tashi ba da lafiya sai tafi guri da yake tunanin ai zai samu magani. Duk da gargaɗin da masana ke ci gaba da yi game da muhimmancin gwajin da lafiya yanzu haka akwai ɗimbin 'yan Najeriya da ke rayuwa ba tare da sanin ainihin nau'i ko kuma rukunin jininsu ba. Batu da masana ke ganin yana da matukar haɗari musamman a yanayi na hatsarin mota ko kuma cutar da ke buƙatar kulawar gaggawa a nan take. Leji ya faɗai ce, ba ka yau gobe dan ka bashi yake so. Mun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to madalla duka-duka kuma a nan shirin da lafiya jari ce zai dasa aya adadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu ismail karatu abdullahi sunana azuma bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya